Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a duniya game da annobar cutar coronavirus za mu taɓo amurka inda aka sami ambaliyar ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske da ta kai ga asarar rayukar mutane da yawa za mu shiga kamaru nijar da najeriya saboda haka sai sauraro lafiya Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da batun annobar cutar coronavirus kasancewar har yanzu sai ƙara bazuwa take yi a sassan duniya da nau'i daban-daban. Tun a makon jiya ne dai alƙaluman mamata a sassan duniya ke nuna sun haura miliyan hudu da dubu ɗari biyar kuma ya zuwa yammacin juma'a nan adadin ya haura haka nesa. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da nura ado sulema ya haɗa mana hukumar lafiya ta duniya who ta ce kasashen afirka fiye da arba'in na iya cimma burinsu na yi wa kashi goma daga cikin ɗari na mutanensu allurar rigakafin wannan shi'umar cuta kafin ƙarshen wannan wata cikin wata sanarwa da ta fitar a alhamis hukumar who ta ce sabbin bayanai sun nuna cewa kasashe biyu daga cikin hamsin da na nahiyar afirka ne ka iya gaza cimma muradi na baiwa jama'ar su rigakafin annobar ta ta corona. a cewar hukumar lafiyar a halin yanzu kasashen afirka guda tara ne kacal cikinsu har da afirka ta kudu morocco da kuma tunisia suka iya cimma wannan buri na samun nasarar allurar rigakafin cutar da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya yayin jawabi ga wani taron manema labarai ne kuma dr mashidiso moyeti daraktar hukumar who a nahiyar afirka ta yi kira da a ƙara himma a yakin da ake da cutar corona tare da yin gargaɗin cewa 'yan nahiyar ta afirka aƙalla 26 annobar ke kashewa a kowace sa'a ɗaya fiye da mutane 5,500 corona ta halaka a afirka cikin makon da ya ƙare sai mu tafi ƙasar afghanistan inda 'yan ƙungiyar taliban ke ƙara kintsi don fara aiwatar da mulki sosai bayan da amurka da ƙawayenta suka bar ƙasar Ƙungiyar ta yi alkawarin yin adalci a mulkin nasu a daidai wani lokaci da gungun wasu mata ke tabore da nuna rashin jin daɗin tsarin baya da ake takura musu. Ga Rukayya Abba Kabara da wannan rahoto. mayakan taliban waɗanda suka sha alwashin tafiyar da gwamnati ƙarƙashin tsarin sassauƙar ra'ayi wanda ya sha bamban da na zamanin mulkinsa a baya sun ce sun kammala duk wani shiri da ya kamata na kafa gwamnati mai cikakken iko a afghanistan sai dai tuni matan ƙasar suka sha jinin jikinsu a game da zargin cewa ba za a bar su su mori abubuwa da suka shafi neman ilimi ko aikin gwamnati ba abin da ya sanya tuni suka fara zanga-zanga yanzu sai mu tafi kasar amurka inda mahaukaciyar iska da ruwan sama da aka rada mata suna hurricane aida ta yi barnan gaske da kashe mutane kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da nasiru sani ya haɗa mana rayukan mutane akalla 44 aka yi hasara a jihohi hudu da ke arewa maso gabashin amurka ya zuwa juma'a ruwan sama kamar da bakin kwarya da guguwar ta ida ta dako ya haifar da gargadin gaggawa na ambaliyar ruwan da ba taba gani ba a birnin new york wadda ta mayar da tituna tamkar koguna zalika ambariyar ta rufe tashoshi da titunan jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. tuni dai shugaban amurka joe biden ya bayyana dokar ta ɓaci tare da ba da umarnin fara ayyukan agaji na gaggawa a jihohin na new york da new jersey a ranar alhamis tun da fari dai mun nemi ji daga bakin abdulrahman Dande a bar shi. dan asalin ƙasar nijar mazaunin amurka game da irin shirin da hukumomin ƙasar suka yi wannan uh, mahaukaciyar guguwa da ta wuce ana ce mata aida uh, ita ta yi ɓanna sosai a nan new york da new jersey da can uh, louisiana new orleans ina mutane suna da labari inda aka yi katrina shekarun baya da suka wuce to wannan gamin ma ya zo ya yi ambaliyar ruwa da mahaukace guguwa sun yi ɓanna sosai sun kada gidaje sun kada karahunan kuran kenan yanzu wurare da babu babu kuran babu komai da ke aiki mutane ruwa sun cinye zaka ga ruwa mota sun cinye kan kawai kake gani baka ma iya ganin mota ita da kanta da gidaje a gaida a bar shi. sai mu tafi kasar kamaru domin daren laraba hukumar zaɓe ta kasar elekam ta kawo ƙarshen aikin yi wa kundin zaɓen kasar kwaskwarima wanda aka fara ranar biyu ga watan janairu na wannan shekaran kenan da farko 'yan adawa sun hau kujerar naki suna buƙatar a yi dukkan sauye-sauye ga dokokin zaɓe kafin ƙaddamar da wannan aiki amma gwamnati ita ma ta hauna ta kujerar naƙin bayan shafe watanni takwas ana wannan aiki malam muhammad shafi'u wani mai lura da lamurran kasar ya yi mana ƙarin haske to a zahirin gaskiya akwai abin da ke faruwa a cikin gwamnati wanda kamar nake ga an yi naɗi da wuka a ciki wanda ba a so a faɗa mana ainihin me ke faruwan dukkanin wato lokaci wanda za a yi wani abu wato ita a jam'iyya mai ci cpdm su ba sa fitowa su yi bayani cewa ga abin da ke faruwa yanayin kundin zaɓe da za a yi na ƙasar kamaru sai dai kawai a ji a an zo an kammala abu amma ba ma sanin ya ake farawa sai dai mu ji kawai a'a gashi yadda aka ƙare to mu dai muna sa ran cewa dukkanin wani abin da za a yi na zaɓe yanzu nan a rinka kwatanta adalci to ta wannan hanyar ne nake ga za a samu sauki gwamnati mai ci su yi la'akari da sauran wato jam'iyyun a gaida malam muhammad shafi'u wannan ƙarni a takaice ta'ala jabbaru mai sauwara ko mai taswiru Allah mai cancanza umuru rahmanu gwani zulgaffaru ya taho da nihaya bilfauru wasu turawan. Sai mu shiga kasar Nijar, inda ya zuwa yammacin Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar ke cewa mutane akalla ɗari suka mutu sakamakon annobar cutar kwalara. mutane 2,874 suka harbu da wannan cuta jihohin maradi zindar doso tawa talabari da kuma birnin yamai kamar yadda ministan lafiya na kasar dr ilyasu idi mai nasara ya yi mana karin haske muna da mutum dubu biyu biyar amma an samu 2288 da sun ka warke allah kubar amma an samu mutum 817 da sun ka rasa rayuwarsu yanzu haka zancen da nake yi maka muna da mutum wajen 400 da annan suna shan magani kuma sai in ce maka ga bayani na yanzu yanzu da mun ka samu wasu ana shirin ma a sake su tunda shi wannan ciwon kasan da an ga alamomin shi an ka kawo mutum ko an ka zo an ka hwaɗi to da ikon Allah za a cimma wada ake so za a samu ya warke a kasari in ka ɗoka duwan da ka samu a rasa su cikin wannan ciwon waɗanda sun ka zo a galabaici ko wanda sun ka rasu a gida ne bayan mun zo mun bincike sai mu gano kulera ce ta kashe su a gaida dr ilyas idi mai nasara aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na sai Najeriya mubara da lamarin rashin tsaro a jihar Zamfara wanda ke neman zarce na ko'ina a faɗin Najeriya. Ko da yammacin Juma'an nan sai da wani bawan Allah daga yankin ruwan ɓaure ya tuntuɓe mu cikin wani hali yana faɗa mana munanan ayyukan hasha da 'yan fashin dajin ke ta yi a wannan yanki. Kasan yankin ruwan ɓaure gaba ɗaya ƙauyukan da ke yankin ruwan ɓaure ya kai talatin duka sun sun tashi kuma yanzu ma saboda suna gudun hijiran ma yan sun yi gudun hijiran da sun yi jerin gwano zuwa mada akwai wani babban gari da ke mada da cikin ita ma gunduma ce a sau local government za su in suka kaga suna suna zuwa da marice su zo zuwa mada kuma za su tare su wasu kaddarori da suke ɗauke da su da yan dabbobi haka da suturar sawa da ɗan abinci tun da ka san baka kai gudun hijira gidan mutum ba kaɗan rika wani abu hannun ka ba wallahi yan bindigan na sai su tare su su ma mata fyaɗe su su da ɗan abun da suke rike da shi hannunsu gaida bawan Allah daga ruwan ɓaure Tun kafin wannan bakin labari dai Bashir Ibrahim Idris ya tuntubi Dr. Suleiman sha'abu Shinkafi, ɗaya daga cikin masu faɗa ji a yankin Shinkafi, game da ƙara ƙazancewar rashin tsaro a jihar Zamfara. Eh, gaskiya ne sun kai hare-hare shinkafi kuma sun shigo sun yi yunkurin su tsallako cikin shinkafin da yake su mutanenmu 'yan shinkafi sun tashi tsaye sun ce daga yau ko su kashe ba za su sake yadda ba to haka aka tashi babu sarki babu talaka mutanen nan gaba da gaba har an ma kashe wani barawo daga cikin su an kakkashi an kashe ci kamun yan sanda da sojoji su samu zuwa su kuma sun yi halbi sun halbi wani to menene ya haifar da wannan hari na yau to abin da duk ya kawo harin shine shi mugun mutumin nan turki ake ce mu turki turjin nan ashe bai ji daɗin dokokin da gwamna ya sa ba gwamna matawalla ya sa dokoki ba a sayan man fetur ba a sayar wa mutane fiye da na dubu goma kuma ba a zuwa cin kasuwa da sauransu wai sai ya zo wurin yan shinkayen shugabanni yan shinkayen cewa su gaya ma gwamna ba za su yarda a yi wannan a kasuwar shinkaya ba su kuma mutanen shinkafi sun a gwamna abin da ya shi muke bi don haka ba kai gwamna ba ba mu jinka duk abin da gwamna umarnin da ya ce mu bi shi za mu bi kuma mu ma abin ya addabe mu ya ce to tun da sun ce haka nan su kuma za su ga abin da muke so to yau kawai da sare, da rana dinga sai suka taso suka ce za su kawo wannan hari za su zo su ci shinkafa alhali shi turjin nan ya addabi kowa kuma an rasa da za a yi da shi ya kama baban speaker na zamfara state tuntun ya kama baban speaker na zamfara state an zo ana negotiating da shi ya ce sai an bashi miliyan ɗari biyu. bayan wannan artabu wani hali kuke ciki yanzu abubuwa sun kwanta domin gwamnati ta turo sojoji bila adadin a gaida dr suleiman sha'ibu shinkafi idan muka zakuɗa zuwa jihar sokoto wani ɗan majalisar jihar mai wakiltar sabon binni sa'idu naino delege ke roƙon gwamnatin jihar ta yi amfani da 'yan banga kuma ta amincewa bayan allah ɗaukan makamai don su kare kansu daga shirin 'yan bindigan daji ga abin da yake cewa bayan wani taron masu ruwa da tsaki game da harkar tsaro a sakkwatan. a insha Allah idan suka san cewa akwai 'yan banga ko kuma waɗanda ke gadi na ƙasarsu ko na garinsu ba za su kai hari ba. To ai shi ya yasa muka ji daɗi lokacin da gwamnati ya yi furucin cewa zai ƙarfafa ma 'yan banga abin da ya shahi abin hawa, abin da ya shahi kuma kayan aiki da motoci da babura. Shi ya yasa ga muka ji daɗi shi yasa kuma muka magana muka ƙara yadda dama gwamnati cewa to wannan abin ba abin ne na a yi ta gobe-gobe ba abin ne na a ɗauke shi kai tsaye don duk garin da an ka ce akwai dan banga talatin ashirin da kuma abun hawa tunda suna zuwa da babura su ma 'yan banga in suna da babura suna da makamai in 'yan banga na da makamai insha Allah ba za su sake zo mana ba. ta bakin alhaji sa'idu naino da lege sai batun yankin arewa maso gabas duk dai matsalolin rashin tsaron ne Idan ana biye da labaran namu a makon nan mai karewa ne masu ruwa da tsaki game da harkar tsaro a jihar Borno suka yi wani taro na musamman domin sanin yadda za a yi da ɗaruruwan tubabbin mayakan ƙungiyar Boko Haram. har zuwa wannan lokaci dai masana a ciki da wajen jihar na cewa a bisan nu, domin watakila wuya ta sa suka ba da kai mai kanuri na jihar ogun da ke kudu maso yammacin najeriya alhaji dr muhammad gana shagamu ya tuntuɓe mu da shawarorinsa akan wannan 'yan ta'adda 'yan boko haram din nan shekara a shekaru suna ta kashe mutane alhamdulillah addu'a da muka dinga yi da azumin mu Allah ya karbi addu'a mu yanzu ne da yawa suna kawo kansu to shine abin da yake ciki mutanen mu na Borno suna cewa ko a yafe musu ko kara yafe musu to abubuwan da mutane suke ciki kenan to alhamdulillah to shi ka san wani da karfin tsaye aka sa kamar iri yaran da bai fice shekara goma ba sha ɗaya ba wanda suka ɗebe su suka kai suka girma a wajen su suka sa su dole kamar iri mata mutane da 'yan matan da aka ɗiba da karfin tsiya wanda aka je aka yi musu kai aure su da karfin tsiya to iri nan ya kamata su a yafe musu don ba da son ransu suka shiga ba ba da ransu da shi ne nake ba shawara gwamna mu ba ba gana wani zulum da mai martaba shahun borno namu to shi ne abin da yake faruwa to wa'annan guda biyu mata da yara to wannan ya kamata yi amma su wanda suka shiga da hankalinsu suka sa kansu to wannan kuma yafiya to a nemi shawara na mutanen borno wanda mutanen borno suka yahe musu ta cekina alan guro alhaji dr muhammad gana shagamu sai zariya birnin ilimi inda aka yi wani taro na lacca game da matsalolin rashin tsaro a yankin zariyan da ya so kasancewa kwanan baya amma manyan malaman ganuwan zariyan suka duka da abin da suka gada har jama'a a yanzu ke samun barci da minshari hawa kabir ta tuntubi ɗan buran na zazzau honorable sani sha'aban game da matsalolin rashin tsaron babu ranar da zaka saurari manyan kafafen labarai na kasashen waje da ba za ka dinga jin rahoto an shiga wannan ƙauye an kwashe waɗannan mutane an sama wannan wuri wuta an ƙona wuri duka kullum kwana ɗaya kai da wuya a 48 hours baka samu wannan ba saboda ka in kai ne kake matsayin gwamna a wannan wuri ba fa abin da za ka yi illa ka ce to jama'a inda duk zan je neman gudunmawa to ta mu ta ƙare mu za mu zare da aka adabe mu muka ce da ma birnin ilimi ne sai muka ce kowa rungumi Allah ai ta addu'a in ya gagare mu bai gagare mu mu ba kuma alhamdulillah tunda aka dofar ga wannan kowa yana yi kowa daidai basiransa da yanda ya ga abin da zai iya saboda haka kar a ji haushin shugabanni musamman gwamnoni da suke cikin ɗimuwa soja bai sauraron gwamna ya gaya mishi me zai yi domin ba a ƙarƙashin gwamna yake ba ɗan sanda ma bai sauraron gwamna ya gaya mishi domin ba a ƙarƙashin gwamna yake ba kai ba za ka ce a harba ba ba za ka ce a kawo maka arsashi ko bindiga mai adadi nan ba kaza ba to ko ina za ka iya saboda haka al'amuran ne dole a tashi a nemi gudunmawa ko ta ko ina abu mafita yau da sani shaban bisa hukuncin ubangiji zai waye gari ya ce ga inda yake mulki ga irin abin da yake addabansa to banda dogari kasu saba'in ga allah to duk abokaina na kasashen waje da ka sani da wata duniya sai ka waye gari ka ga mayakin rasha yana jihada sai ka waye gari kaga drone drone na america yana jihata sai ka waye gari kaga china tana jihata saboda ai akwai abin da suke so nima a wurina zan ce musu duk da aka kashe rai daya abin nan da kake dauka a jihata ko amfani da kake dauka to ba zan baka shi ba ba ni gishiri in ba ka manda ba abin da ya fure sone so ne na roƙon ubangiji shugabanninmu Allah ya ƙara buɗe zukatansu Allah kuma ya ƙara kawo mana tallafi amma bugun kamar yadda aka ce kai shine karshe to an kawo wuya a gaida ɗan buran na zazzau alhaji dr sani sha'aban a ƙarshe sai mu taɓo ƙungiyar yaƙi da rashawa da tabbatar da shugabanci mai inganci a najeriya wadda ta yi na'am da sauye-sauyen da aka samu na shugabanci ta fannin ma'aikatar gona ta tarayya sakataren ƙungiyar malam ibrahim musa ya yi bayanin dalilan bincikensu a ɓangaren noma a ƙasar najeriya ga kuma abin da ya shaida wakilmu da ke abuja muhammad sani abubakar to ni dai ina noma ina kiwo kuma sekta din agric din ina ciki saboda abin da ya shafi a majalisar tantance eh, ingantaccen iri na ƙasa ni memba ne a cikinta wato matsalar aikin gona wato dole duk wanda yake ministan aikin gona mun daɗe muna faɗa dole ya kalli kudurorin da gwamnatin tarayya ta bujuro da shi domin amfanar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma da na al'umma domin yana ɗaya daga cikin ƙudurin gwamnatin tarayya na karkata ainihin tattalin arzikin ƙasar nan daga man fetur zuwa aikin gona sannan ba zai yiwu ba dole sai ka ɗauki waɗannan ƙudurorin ɗaya bayan ɗaya ka amfani da shi ba amfani aikin gona ba amfani da hasashe kamar kamar yadda ya harsashe shekarun baya lokacin da ya zo cewa farin dango da tsuntsaye za su taso daga sudan ana buƙatar biliyoyin kuɗi a ajiye su a ƙasa eh, wanda za a zo a yaƙi waɗannan tsuntsaye da farin dango while manomi yana buƙatar taki yana buƙatar ingantaccen iri yana buƙatar malamin gona wanda zai je wayar masa da kai da zai shuke shukensa ya nomansa irin na zamani yana buƙatar malamin gona da zai ɗauko nazari da bincike na ɗakunan halittar tsirrai da suka yi a jami'o'inmu da makarantunmu ya ɗauko ya saukewa manoman mu ƙanana a karkara domin ainihin su yi wannan noman su kuma shuka ingantattun iri domin ainihin ƙasar ta ga kuɗin da take sawa na bunƙasa wannan ainihin aikin gwanan zuwa tattalin arzikin ƙasa amma shi na fahimce ka kuna nufin cewa tsare-tsaren da shi tsohon minista ya aiwatar ba sun kawo cikas ga ainihin ci gaban noma da gwamnatin ta tsara ne ko menene tsare-tsaren da ya zo da shi kaga na farko baya aiki tare da babban bankin ƙasa ba aiki tare da nardama kanta ya aiki tare da kwamishinonin aikin gona na jihohi ba ya aiki tare da duk wata hukuma wanda ta ta, rungumi waɗannan ƙudurorin na bunƙasa aikin gona sai dai faɗa ma yake da su kuma hatta ma'aikatun gaba ɗaya kusan 28 da da suke ƙarƙashinsa akwai ɗan mowa akwai ɗan bora baya tafiya tare da su babu kuma yadda za a aikin gona aikin gonan nan Ah, abu ne na kimiyya da fasaha saboda haka dole kowa ka ɗauke shi ka tafi da shi kafin ah, ka tabbatar da aikin gonan nan ya bunƙasa kuma aikin gonan nan ba wai shinkafa masara gero ba a kiwon kifi na ciki kiwon shanu na ciki kiwon kaji na ciki ainihin ma'aikata ce mai faɗi wanda za ta taimaka ta ɗauki al'ummar ƙasar nan mafi yawanci marasa aikin ma aiki sama da mutum miliyan saba'in inda an tsaya aiki matasanmu za su samu aiki a harkar gonar nan a gaida Malam Ibrahim Musa masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Mustapha a DBC ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.